أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساتين يوكي نابا بنتكي ماذا تاكاوا ناتي فأوحى إلى عبده ما أوحى وهي بنتكي أكيد sai na ce ranar lahadi kun yadda abin lahadi kun yadda lahadi lahadi kana nan ko tirani za a yi to insha Allah wani sako za a wanda ya kawo mana mangar malamai ba malami da ba malami ba kuma mai rashin kauli man kawo qaba qausain aw adna na so mu ji waɗannan me za ku ce me fahimta ku to kun sai me na zan tashi ne ya ce imam buhari ya ce babu manatu tun ukura tunda ya fada biyu a can lata wal uza shine yake ce to akwai wani kuma da ake kira manata akwai shine tun ukhra shine na uku kage can mushtaq suke yi da sunaye Allah a can lata shine lillah al'izza kuma shine al'azizu shine al'uzza shi sa kuma mace ta kuma gashi almana shi suka ce haddathana haddasa na sufiyan haddasa na zuhuri wannan ruwayan da muka wuce da ne ba sha maimaita ba waɗannan humaidi kun san shi kun sai kowaye mun fada can da sufiyan kun fada sufiyan waye shi ce haddathana zuhri samitu watan qultu li aisha urwa yace na ce da na aisha radiyallahu anha fa qalat inna ma kana min ahad man ahalla bi manata taqiyatin allati bi mushallal yace akwai mutane da wanda suna labbaika lama labbaika manata suna gunki ne tabiya shine gunki wanda ya wuce gona da irin shishigi wajen abin da ake bota man wanda a Allah ya ce labbaika lama labbaika manata haka da suke yi wanda ya zai sa harami je a wajen wannan gunki tawafi ya abunsa alati bi mushallal wanda yake gurin da ake kira mushallal mushallal wuri ne tsakanin kusa da makka ana kira mushallal la yatufuna baina safa wa marwa su ba sa safa marwa ba sa tawafi sa'i saboda suna gani ta abin nan gunki su da ina kusa da wannan safar marwa shi mana a nan wajen da suke bota masa da shi suna gan cewa in sun je suna safar marwa kamar wannan gunki suke botawa shi mana kusa da wurin da in su yi haji ba ta tawafi bai na safar marwa fa zara Allah ta'ala inna safar marwa sha'ayin la. ya ci kubin nan wancan tunanin na yin tawafi safar marwa yana daga cikin alamomi na ibada na haji fatafa rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya tawafi safoma wal muslimun da sauran musulmi wanda da suke ji ciwo ba za su iya ba kala sufiyan ba sufiyan ya ce mana mana ta mushallal ya ce mana da ake kira mushallal kudai ina kusa da kudai kudai kuma kusa dai da abin nan safar marwa ne wuri ne na fata ba ne to shine ke cewa kala abdurrahman bin khalid an ibn shahab kala urwata kalata aisha nazalat fi Ya yace wannan ayan ta sauka ne da mutanen ansa ba su ne suke da wannan gunkin da ake kira abin da manak Ke ce kanuhum wa gassan da kabilan da ake kira gassan kabla an yi silmu kafin su musulunta yuhilluna almanat suna labbaika lahma labbaika suna zuwa hajji na kan wannan gunki mitla ko tankwacin sa wa kana ma'amara ma'amar ce an zuhuri an urwata an aisha kana rijal min ansar a ce akwai mazage daga cikin ansa miman kana yuhilu limanat suna suna yin niyya ne sa harami zuwa hajji akan manat ziyara wa manatu kage manat sanam ya ce gunki ne baina makka madina ina tsakanin baina makka madina da abin nan qalu suka ce ya biya la kunna la natufu baina safa marwa ta'zima limanat ya ce ba ma safo marwa ba ma yi saboda muna gan cewa tunda muna da gunki muna yi masa safo marwa a ce muna kewa shi don mai zan ma safo marwa kamar muna girma wancan ne wannan girma mun zo mun yi safo marwa kamar mu rena girman wancan ne wanda yaro ne ke kuka ne na hawa hukutan kwacinsa ina fata kun gane zance sun ki manat ne eh, sun ki wannan abin nan ne safa marwa suna gan su yi haka to dutse safa marwa shi ma dutse ne shi gunki manata kuma dutse ne shi suna shayi ce wato inda har muna da gunki na ana kira mana mu je mu kai masa tawafi mu yi sa'ayi a gunsa amma kuma daga baya mu zo haji ko mu yi wannan ai muna ji kama ta'azima da muna girma shi don mu zama hada wani Allah guda biyu ba ku gane karatun ne ya zo kafin su musulunta kun sai suna zuwa hajji kuma suna zuwa wancan ibadan nasu na gunki suna yin irin hajji na annabi ibrahim annabi ibrahim hajjinsa suna yi amma sun zo sun jagwalgwale shi to kafin su yi hajji annabi ibrahim da suna da manata tsakanin maka da majina su ma kuma na sa harami a yi labbai ka yi niyya zuwa hajji na manatu a girmama shi to sun je wajen manatu kuma ziyara suke suna sa harami su yi komai to sauraka in hajjin kirki ya zo in sun zo sun yi tawafi na dakin Allah shi su yin sa'ayi a cikin safa marwa shi suka ce manzo Allah abin da ya samu muka bari safa marwa nan su ma dutse ne in mun je muna yi shi muna gan kama ba mu girmama gunkin mu can ba sauraka mun fi girma gunkin mu da wannan safa marwa da muke yi saka mun je haji mashi mu yi tawafi amma safa marwa mun ga mun irin manatu ba shi mun je mun yi wannan ba ina ji ba kwa gane karatu mun ga mun yi zancen safa marwa mun sa alaman sa nan safa marwa dutse ne guda biyu wanda yake gabas da kaba ina daga cikin rukunin haji in kai tawafi safa tawafi shi kai safa marwa to su gunki kuma manatu kuma da bani kasa da su mutane madina tsakanin makka da madina suna da wannan gunki a jeki to lokacin su hajji su biyu ne hajji na aje manatu da hajji kuma zo na hajji na daga gaske to sun zo hajji na daga gaske to su yi tawafi shi su ki safa marwa ta'ziman don girmama manatu kana masa kishi don za ma manatu kishi mun yi mun tawafi a kansa sai kuma dutse duduwa su ne don me zamu je ma duwa su guda biyu ga namu na hakika can le kiyaye mm. Allah mm. babu fasjudu lillahi wa abudu me manansa yake ce hadathani abu ma'mar hadathana abdul waris hadathana ayyub an ikrima an ibn abbas radiyallahu anhu qal sajada nabi sallallahu alaihi wasallam bi najm kafin manzo Allah yi hijira yayi surat najm shi sujada wa sajada ma'ahu muslimun musulmin da suke sajada tare da shi a kaba su ma sun yi wa mushrikun da mujrimai mushrikai wal jin wal ins duk wanda suke tare da shi wannan lokaci suka yi to akwai mutum ɗaya da bai yi ba eh zai zo kansa da ba wa ibn tahman rahman shine abdul abdul waris ibrahim shi shi abdul waris ne tabahu ibn tahman ko kuma sanadin zai ce kai haddathana abu ma'mar haddathana abdul waris shi abdul waris shi ne ya mutu wannan hadisin to ibn tahman ya mutaba'ansa ya karfafa ruwayansa hmm. kalmata ba'ahu domin ya udu ila abdul waris cewa ya yi mutabansa shine tahman an ayu lam yazkur ibn ulayya ibn abbas can ba ambace ibn abbas ba ruwaya daban ne can ba ambace ibn abbas amma ruwaya ikrima an ibn abbas amma wani ruwaya da aka ambace ayuba ya ambace bai ambace ibn abbas ba wani sahabi daban aka ambata na fata kuna gane da zancen wallahi yazkur ibn ulayya ibn abbas lam yazkur isma'il ibn ulayya abdullahi ibn abbas ma'ana ina su wannan hadisin mursal ne daga ayubi to shine yana ganin arsalar ayubi bayan da yake ciki a cikin sanadin yace hadathana ayub ana ikirma ana ibn abbas shi bir kawai kawai kamar ruwaya ikirma ce Allah ya ku gane karfin tun da ba ku wahala an gane karfin ba ba gane ba ba gane ba ka san abin da ake kira mursal to da aka ciro tsakanin manzala da sahabi wani ya sake hadisi ya ce mai kamar ikirma me zaka ce eh bai ce ya ji abunsa ba shi ka sa shi to ya ce hanya hadisi abinda ya sa Buhari ya kafa hanyar shi dauki mursal da wannan ya hada su don kar wani maukaci zo dan bida ya ce ai hadisin ma mursal ne su buhari ilimin da suke da shi sun ajiye hanyar mai daidai ce sha duk hanyar da akwai kure sha yanzu abin da gane mutaba ba kaga a ce hadathana abu muhammad hadathana abu warid abu warid shine babban malami na malamin abu buhari yanzu shi ce hadathana ayub an ikrim an ibn abbas kaga an tabbatar da wannan to shi yazo yace ruwayan abu warid taba ibn tahman tahman ya rubuta wannan hadisi shi kuma an ayub kaga ayubin da yana nan wallam yazkur ibn ulayya na fatan gane sanadin akwai ibn ulayya can ibn abbas sanadin kaman tamanci akwai ruwayan da yake shi can ruwaya ya ce haddasana abduwaris ibrahim ibn tahman an ayub an ikrima an ibn abbas wata hanya daban amma ruwaya ya abin nan wata ruwaya daban shi ya zo bai ambaci taman ba ya ce da ya faɗa ce an ayub sha ayubi ya ce fa arsalahu ayubi kawai ya ce abin nan manzo Allah ya ce kaza ba tare da ya kawo waɗannan mangalma mursal ne to shine Buhari ya kawo su don ka tabbatar cewa wannan hadisi akwai mursal akwai kuma eh, eh, akwai kuma marfu'a isnadin farko shi isnadin farko shine marfu'i amma ya kawo wannan da makamta ba amma ibn abi sheba ya ko dukkan su ya kawo shi wayan abdul waris da ibrahim bin ya kawo su ya wasala su a cikin abin nan ibn abi shayba gashi ma zai kawo muku anan ku gani yace hadathana nasr bin ali akhbarana abu ahmad yani zubairi hadathana isra'il an abi ishaq an aswad bin yazid an abdullah radiyallahu anhu qala awwal suratun unzilat fiha fiha sajdatun wa najm akwai sajda shine wa najm kana fa sajda rasul sallallahu alaihi wasallam kai wannan hanyar ya bambanta da wancan hanya ina karfa kan wannan hanya ya bambanta da wancan hanya kaga duk malaman na ba ku daya ba ike cewa awwal suratin unzilat sura ne ya fara sauka fiya sagadata shine suratul najm kala fa da rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya sujada wa man khalfahu da wanda suke bayan sa illa rajulan shi wani mutum da aitu akhadha kaffa min turabi fa sajada alai na gani ba kure shi saboda girman gaskiya amin she doki kafa ya doki kasa annunsa shi bai su gyara ba ba shi sa haka ai girman kai ai kana neman girman kai duniya nan in ka ji arnan kureshawa ka muta faka ne ka sai yanzu na ki aure ƴaƴan su ba ko da suka musulunta ba kai saba a baka ba kureshiya ha kawai ta yanzu duniya yawa ba wanda yake saurayen su Dan in an haifi yaro mashi sunansa a can urdun saboda shugaban urdun shine ashimi hakika eh, su du sarakunan sojiya ba su da alaka da saraka na ji kama su ba komai ba ne ba safi suna jidda suna ta'if suna mina nan suke da zama yanzu masu dukiya su ne 'yan kasuwa yanzu to ‘ya'yansu ka isa ka aura hmm? ba ka isa ba kowaye ai wannan kabilanci Allah ya sauke to yanzu kuma inda aka yi dukiya yadda duniya yawa yaran mata sun yawa duk kowa aure kuma ci ne eh, da ai duniya ba da ka isa shekaru talatin da ya wuce nan yarinya ta gama jami'a ya aure wanda bai yi karatu ba a nan shi kasan shekaru arba'in da ya wuce yarinyar ta gama diploma ma za a gan kowaye ne kai zai ji aura doke kama wakaci ne ita ta yi karfi su yanzu ma suna aure wanda bai iya buga telefon ba bai san lamba telefon ba ka san iya ummi kenan ka sa jahilcin hawa hawa ne to akwai jahil da ko lamba waya bai iya ba amma aure shi jin waya mashi an bugo masa zai yi ba karaukan lamba ai anan tumbuktu iyaye mu na aslan wanda ake kira wangarawa mun tashi iyaye mu da muka samu iyayen bakai saba a mu a jewe ana aura mu da fulani muna gan su ƴaƴan uku ba ne ya'yan uku ba kuma sahabi ne su kuma ya za a aure su eh wanda ya zo da eh can shi ya haife mu fulani <laughs> eh fulani fulani ana kira babansa abbas fulani daga can da shi san kana ga mutane hatta yanzu yola suna zuwa can su da su yi to su abbas nan shi kuma a wuri ba wangare ne a ya afiya ana kira bagya wanda bangiyan shine zuriyan fulani da da da wangarawa to su samu da abokin fulani ne kana gani ba wangare da ba ba kai saka aure fulani fulani bai aure ka ba abokan wasa ne to amma tu jumla guda biyu ba wani kabila da zai yi shi sa fulani yana kira wani kabila ba ba wangare ba kado ma'ana kabi adama arne ba fulani yare na kashe shi kado duk tawilin ba zai gaya ma arne ne ba ma guje kamar da bahaushe ce ba ma guje shi ne fulani ke nufi kadu eh a kaskantawa yanzu ba sintansa ake aura cici kuma yanzu ba to duk irin wannan ne mu da shekarun mu sittin ba biyu yanzu amma mu mun tashi yayin mu haka an zo zance ma ba kai sa kowane kabila ka taka su amma yanzu ko kana da irin warke mawukaci na juma da alhamis shan aura ma ta san akwai mawukacin da yake juma zai kalli sama asabar ta kalli sama in ka zo za a aura ma ga su sun balaga wa ke kwari wa wa zai ma yi sun yawa abubuwan haka suke kabilanci ba shi da kyau yake cewa fara'aitu ba da zalik ya ce na gan wannan arne kutla kafiran an kashe shi kan kafirai saboda girman shi ne huwa umayyah ibn khala eh an kashe shi a badar eh an kashe shi ne saboda bai gan an yi sa ayi sujada ba don me za a yi sujada why ga abin da Allah ya masa wannan duk girman ka kyale su ga abin da Allah zai yi Hmm. Allah ba ruwansa da girman kai eh, dan adam abin da zai girma ka shine tsoron Allah amma kabila ko kai dan gida waye kai fulani ne ko ma waye ne waye ku kaza kaza banza ne akidan ka da imani ka shine mutum ai kabilanci mun gan shi bashi da wani amfani eh ka ji Abdullahi Masud Abdullahi Masud ai yanzu abin da ke cuci mutanen Larabawa yanzu wannan kabilanci ne har yanzu soji akwai kabilan da ba sa aure wani kabila komai soyayya da za ku shaida kashe wannan kabila kaza wannan kabila za a aure su ba ko mutuwa za a yi musu ba komai ba ne ba akwai iskanci ne da jahilci da komai har yanzu kasansu kowane gari da kasansa baya so wani kasa dan kasa shiga wurin waɗannan kabilancin ya cuci larabawa kisa lokacin da usama ya hau mulki a san abin da salman ya gaya musu kenan yace ya kamata laraba su hankali ya ce da usama iyayensa a nan soja aka haife shi da yanzu ma ko shara ba sa shi shara ba baranta ne zama shugaban kasa ma ya ce amma musulmi ne ya ce daga duba arna abin da suke koya mana obama wannan abu ya dame su har yanzu masu sakafansu su za su kira usama sai ce Abdubawa Rubama Larabawa da musulmin su da arnan su suna kiran Obama yi aswa zinj eh zinj suna mamaki a ce waiwai inda amurka ta je ta zata ce wani baki zama masu shigowa amurka abu yana masu ciwo <laughs> eh, kwaye kwa ah, ba amerika ba su larabawan da suke zama amerika da sauran musulmi suna jin haushi muna jan lokacin da ake kokawa irin baki ya kadde farin lokacin mun je can bam da bam da kana wucewa kana buga telebijin? a gaban yan sanda shi in baki ya kada shi shof shof shof aswad sara me sai da ya ce ga baki ya kade shugabansa wasu ba komai ba ba baki bawa ne ba komai ba ko yana yi yanzu ban sani ba ko yana yi ana nuna cewa za a yi ruwa kaza za a yi ruwa kaza ba za a je kasashen laraba ana nuna yana yi a ce wai Niger za a yi ruwa kaza ko Afirka baki a ina eh, maroko amma sauran mu ka gani daga maroko zuwa sudan duk Allah ya kare mana mune bakake kun bakaken kuma in ka fice Sudan da da da da Somalia su bakake ne amma suna da gashin fulani eh su ana kira aswad shaki kira Sudan mu kuma daga nan Niger zuwa mu har zuwa Afirka ta yamma can kashin duniya Allah ya ware mu haka mu to ana kira zinci ma'ana bakakin da gashin su murmura kamar na kashi <laughs> eh zunci ko asmar balarabe ce da ka asmar ya gama da kai hmm. har yanzu ba sa ga mutunci ne eh, sai ba komai ai ajinin ne ajinin ne ajinin ne to yanzu kuma rasa inda shi sa malamai suna gaya musu dangane malamai yana gaya musu aka salma ya gaya musu ce mamaki ce baki nawa ne suke sudan baki nawa suke suke suke kasan sojiya ya ce wani ma ko shara ya ce amma gashi usama wannan shugaba amerika obama shugaba amerika ne ya ce da mu ba za a yi ba ba dan ko yi yanzu ma masu zama amerika larabawa suna jin haushi don mai aka yi wannan ya ce su ba taba daukar su wani abu ba su turawan sun fi girmama baka fiye da larabawa mu kuma muna mutunta su dan addinin Allah amma su kuma ba sa kai mutunci mu da suka yi film su ma kamar yadda turawa suka ɗauki bakake suka kai su amerika sun ce su ma suna bota da bulara a yi film a Misira. a zane zalibaki su ma sun taba mallaka bakake su masu bulara ya eh, su ma wani ne to duniya zai zo koya masa hankali ne yanzu duniya na wayewa zai zo ga ga ga muna neman gida a sojiya a lokacin hajji yan kawai sun zo akwai wani gwana kira malawi a can nake da zaune to a cikin kawai su wani wata tayar ne ba ta taba ganin baki haka ba to shi muna wucewa muna da yawa muna neman gida shi yarinya ta gani mu da babansa baban nata shi yarinya ta fara kuka tana gudu wai za ta gudu shi uban ya ce ke tali tali tali min bani adam mana kizo kizo su ma daga bani adam ne mun gana sa yafi shirin ma mafi ne min bani adam kaga mutum ma ɗoyi ke amma wai shi mutum ne ba kawai duk basu su ga su dai tarkace To to ya zana wayewa duniya na wayewa ana nuna duniya sun san me suke yi da wayo sun doki baki ko hmm. shi yasa duk wanda bai fita ya je karatu wa shi ba ba zai gan cewa lalle baki bai san kima masayinsa ba shi ka fita waje ka ga a taka ka zuba da kai shi ka gani ka zo shi sannan mamaki bakakin mu izo nan irin isa wani kotu ya nan Eh, gumi na ta ba can sanyi ake maukacin banza sanyi ake yi shi ki sa wani sanyi ake ta yi sauki da gaya ce ya ce suratu ce sa'a ke cewa bismillahir rahman rahim wa kara mujahid wajen da ce wa in yarau ayatan yi wa kuru sihir mustamir in sun ga mu'ujiza wajen manzala ko irin abin da Allah ya nuna shi manzo Allah irin tilawan Qur'ani irin abubuwan da yayi saban hankali yoridu shi su kauce su kangare masa wa yaqulu sihir mustamir kawai abinda aka sani da shi ne sihiri ne kawai manzo Allah yake musu shi wajen da ya ce wala kad ja'ahum min min al-anba'i ma fihi muzdajar muzdajar mutanahi wanda yake hana su yin aikin miyagu amma ba sa hannuwa wasdujir wajen da qalu majnun wasdujir istutira jununuhu ku bar shi haukansa ne a shi ya haukace haukansa ne ya bashi wannan sai tara ma'anan kun sance shi wasdujir mawakaci ne kuma wasdujir ma'anan haukan ne masa sai tara amma abin ke nufi ma'ana wasdujir ku nisance shi abin da ake nufi kenan wa qalu majnun mikma wasdujir ma'ana istaitoro jununan munan haka suke ce da shi amma ma'anansa wazzujir daidai ke muzdajar ma'anan a nisance shi maukaci ne haka ka sa suna manzan Allah kowace irin mutum don kin Allah da manzan kuma sun sai mutum ne fiye masu ɗafis ma hankali amma saboda adawa wajen da yake kuma yake cewa wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusud shi na safina shi ne katakun da aka harhada aka zo aka yi wannan abin nan abin nan abin da aka daddore su shine kusoshin da aka harada wannan abin nan safinan wannan kwale-kwalen shaki kira dusur shine adla'u safina abubuwan da aka daddore su aka karfa su shine ce liman kufir تجري بأعيننا جزاء liman kana مفرشين يقول ya له جزاء lahu الله يتي Allah yace liman kana kufra بأعيننا جزاء لمن كان liman كفر menene ya sakamako da wanda suka kafita na nima Allah Allah yana magana cewa annabi Nuhu Allah ya doki shi da jama'ansa kuma wanda ruwan ya nutse su saboda sakamako ne kafircewa masu kaman Allah to shi wajen da ya ce wani ba'ahum annal ma'a wannan bai kun annal ma'a kismatun bainahum kulla menene shurbin muqtadar shine muqtadar ya haduruna ma' kowa yana da lokacin da zai sha ruwa annabi salih yana da jama'ansa da za su zo sha kuma waɗanda arnan suna da lokacin da za su sha wa kala mujahid wajen cecin muqti'ina ila da yaqul kafir hadha yawm asr muktiina bi ma'ana naslan shine tafiyar gaggawa amma wannan gaggawan daga kai baka iya kallon fuska a gabanka ka shine naslan eh wanda an kira ka hankali na waje wanda ake kira kana tuntuba akwai rami a kafan ka baka gani kana faduwa kana kallo duk hankalin tashi hankalin ka yana gaba shi ake kira muktiina kallon kana sauri kamar ka gan wani halaka a can a gaban ka gudu kake yi kana kallo ba ka duba gaba kuma kana sauri don an kira ka kaga abin da ya fi kaifin ka shi ne alhabab bi mana sira'a shi magaggawa ne hmm. wa kara gairu gairun sa'id ibn jubair ina cewa fata'atta fata'ata shine shi wannan arnan ya doki abun kayan yaki annansa ya doki takube fata'ata biya shi da annansa shi ya sare rakumi kan fata'ata mana ya daga ya tsara e biya shi mana ya sare shine ta'ata a nan wurin da annansa ya ce fakanun kashin muhtazir mana muhtazir mana kalhizar kalhizar mina shigar kama itacin da ya bushe lankwasa duk sun kasance aka bushe kamar kamar reshen da ya lankwasa ya bushe ne da Allah ya masu fakanu da an masu tsawa sun mutu sun kekashe a ban kasa shi na hanyar wasu fasu busheshen su ka hizar ci mina shagar ice busheshen ice da ya mutu ina kan ice da muktar wanda yake konewa ana wasu samun kalmomi da suke cikin ne izdujir ya ci kalmar izujir da qal majnun muzdajir ma'ana wazinsa ifta'il min azgiratu duk ne ma'ana an faɗa maka amma ina kawo maku wazinin sa ne anan fi da ya sake koma yana maimaita ne fa'alna bihim bihi wa bihim mun yi da su ma fa'alna abin da muka yi masu jaza'an don sakamakon liman suna abin da suka yi bi nuhi wa ashabihi shine wannan fasara da yake fasara maka can eh eh to eh me kake cewa yani jaza'an liman hmm. mustaqar wala wala kan sabahum bukratan shine bukratan azab mustaqir azab alhaq azab na gaskiya shine mustaqar wanda ya dawama su Allah ya kiyaye mu asharru bi mana bal huwa ah, kadhab menene ashar yace marhun wa tajabbur yace wadin da Allah ya ce sa ya gadan man man menene man kazabu ashar waye mai jiji da kai shi ya fasara ashar nan ma jiji da kai amma waye zai gan azaba da ido amma nan ashar ya mar jiji da kai da tinkawo tashin kiyama da waye waye ma ce waye mai jiji da kai kuma za ni ba kwa ji a waje ne tawwa to an gama kenan marhawa tajabbur jiji da kai gobe za gane ko waye? ne masu girman ka wanda za su yi manga ce modin nan <clears throat> modin nan waye waye modin nan babu wan shakkal kamar iktarabat sa'at wan shakkal kamar ina da cikin alama cewa tashin kiyama an yi nisa ma'ana zamanin da aka hace duniya duk kashe uku kashe biyu biyu ya tafi ana cewa tashin kiyama ba ana nufi zamanin an kasa rayuwar zamanin <clears throat> kashe biyu sai tafi kashe karshe alama ne ya fara tasowa kiyama kuma wurin Allah rana kun sai bambanta da namu Allah shi na gan lokacin ya kusa tun haihu manzala zuwa yanzu kamar wancan zamanin da fi ya fi an fi cikin zaman duniya karshen karshen kenan daga rayuwar manzala zuwa yanzu to shi ne alamar tashin kiyama alamomin da zai nuna tashin kiyama shi sa Allah bai faɗa lokacin ba shi sa kirista suke ridda duk kiristan da sun ce dubu biyu duniya zai kare dubu biyu ya cika ba abin da ya faru eh kaga ajinin mu baya wannan kagen ma alam ya ma masul alam min asail eh shi sa dubu biyu dubu biyu duk an ce zan mutu zan yi kaza dubu biyu ya cika an yi alenu ya ba abin da ya faru duk manzani manza ne Allah shi ya sani ya kawo alamomin ne mm. ba iya rawa ayatan yuridun sun ga ayoyin shi su kangare masa kangare ma Allah su su kawo shi kuma tashin kiyaman da ake magana dan adam rayuwar mu da rayuwar garu da dabbobi ba ɗaya bane yanda suke gan zamanin su zakara ya da yi masa shekara uku haka dabbobi da sauransu amma wani ce kuka zai kashe kara ɗari biyu mai na yi babu da haka kowa da rayuwarsa to ranaku kuma wurin Allah daban ne duniyan da aka yi da duniyan ya fi yawa fiye da abin da ya saura alamomi ne to turo manzo Allah da abubuwan da suka faru alama ce wa shi ke na khatamul anbiya tashin kiyama za a iya yi koyaushe wannan ne. yace hadathana musaddad hadathana yahya an shu'ba an sufyan an amash an ibrahim an abi ma'mar an ibn mas'ud in shaqqa al-qamar rana eh, wata ya sage guda biyu ala ahdi rasul sallallahu alaihi wasallam lokacin manzo Allah firkataini raba bi firkatun fawqal jabal jabal da yanzu ake rushewa wanda ka shiga jidda yanzu in kana suka shiga maka ana kan jabal jabal jabal umar yanzu ana rushewa ana gina hotel to wannan dutse ne na kafin lokacin wannan makekin dutse guda biyu ne sun bari maka a cikin rami dutsen da aka gina gidan fahad da dutsen da yake hanyar jidda na mu shigowa hmm. to wannan duwatsun sun sa maka sakiya shi sa an yi ruwa an yi nan shi wannan ruwa su zo tattara su cinye kaba to ka ka ba karkashin ruwan kasa yake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin garin gidansu ya fi kusa da dusen na wanda in kana so ku dusen da aka gina gidan fara kana gangarwa to gidan iyaye manzo Allah zaka fara zuwa to wannan dusen da wanda yake yamma to shi wata ya raba biyu da ya koma can da ya koma can shi yace to ku gani hmm. yake in shakkal kamar na rushe waɗannan abubuwan ba baya abubuwa ne rushewa dusai rushe su a ce me ba kayan dusan da kake ana rusa an gina gina ana gina gidaje ba wani alhazin su samu kwanciya ko a kuta dusai ne jiwal kuma menene ne ke A shi alfar ne malam ko a kuta masa ba ban ta mutu ta yana gina gida na kai saboda ba wuri makka ne makka ce ina za a sauka amma akwai alamansa an gina ma akwai alamansa ko zaka je ka bar shi na tore shi <laughs> <laughs> <laughs> mun ji dadi da ba ta zama dan bida ba da mun sha wahala wallahi <laughs> firkatu fawkal jabal wa firkatu dunan daya ina wajen dutse daya kuma ina koma bayansa fakar su sallallahu alaihi ishadu ku sheda ku dauka ma ku kalla to sun ga duk wannan amma ba su ya ba shi na lake wa in yarau ayatan yuridu ko me suka gani shi sun kal mutun dik arne dai ba yanda zaka yi da shi in kana mutum baya sauka ba yadda za a yi sauka ko me ka bashi duk kyautan duniya ka bashi wala yana nan saboda asalan Ta gin rimi kama yanzu kowa ya zo ya ce wai mutum kirkire Ka <laughs> kafin mutum nan ba irin zagi da ce sayansa ake yi siyasarsa sayansa ake yi menene menene amma kowa ya zo rajiyo kuma ba na da wannan kowa wanda yake da alama mai boye yanzu kare ki saboda hasara kashi biyu ne akwai hasada wanda shi ka tare masa ne mafi yan kasuwa da malamai suna da wannan hasada ne ka tare masa <clears throat> ka kaushi samu dama to wannan hasadan an mutu shi a manta ka tafi ka bar masa wuri to shi hasadan ya tsaya nan to akwai hasada kuma wanda dawama ne ko ya mutu ana yabon sa jin zafi kake don ma ake sa ana wannan ta muni ai muni kwarai eh asada ai wannan shi ke tare da bani adam sa haka ka ga in Allah ya daga shi kaza kaza har mutu Allah ta fansa shi zai ba haushin ana magana ce ai wane ba da mace ai duka ya ne ba abin da iya a ce ai karatun kurama da iya an ce wakfi mu bai iya ba she kushi to sada ko ne ka tare masa wuri ne shi ka kauce ya zai ka dama baka nan dama ka tsaya masa ne ka dan bashi mutu kai ka mutu daji ki ka tafi a sauka lafiya she taimaka ma ya bai ka tunda baka na baka tsare da irin wannan ake ta yi yanzu a rimi mutum kirki ne waye waye waye ya tsare wansu ya ta kau mu ba abin da yake kisa mun je jana'iza mu ta masa addu'a rimi ba wani mutum a cikin dan siyasa da ya mutunta a suna kamar irin sa eh, ya mutunta mu kwarai bai taba bude baki ya taba al duk dan siyasa babba zai iya samu kare yi wani amma rimi bai taba mana ba kuma duk ɗin da aka fara karatu dr buke shi ya sa haila yau da ya mutu ina da kudi ko bashi da kudi an je an zuga shi ai mene ina na ina sakawa shi ke saka karatu kuma ranar da aka kishi man jafar ba shi da jin daji da shi ne wannan ranar da komai kuma bakinsa bai buce yadda ya ce allah ya tsinewa allah ya isa allah ya tsinewa da kaji aka kama inda ya mana kenan shi sa duk dalibin ilimin da yake kauna mai masa addu'a kurakure dai yayi Allah ya fi masa amma kuma abin da ne yi da niyya kyakkyawa na al'umma Allah ya fi Allah ya bashi ladan sa a dama ai to a sadan da bashi da rai da an gani an ga aiki sa bai zar ke gani ba ai dan adam haka kike kana na da rai ba daukin ka komai yanzu man jafar da talibai ce yuyu so ma man jafar zai hau ina kuka izo daga maiduguri yi sallah asuba ga waɗannan yan tafiyar nasa a ce da shi ma salli zuwa ka sai da ramadan mun yi tafiya mu dawo ya dawo yana marmari zai sallah asuba wani ci salli zuwa na mababu ce zai ci mana to wai ana ce da kai na ji ana cewa amma sallah asuba da ya hadu a ce lalai malamin ka ya zo a gaida shi babu ba gaida shi ba wani zai ji karatun sa amma ba zai gaida shi ba ana magana wai baya karbi mutane da kuma ya karbi mutane kan za masa ne ba gaya mana lokacin da yana nadira ce wai eh ni ne mai saukin kai mai da ya mutu kuma wa ya koma wurin ba ni ne fir'aunan ba a tsaye zaka abin ne ba wani abu ne man jafar kuma shi mutum da yake kusa da shi sai ce man jafar mutum ne mai saukin kai kana nisa da shi dai Allah ya ci shi na kan kansa amma ba yadda za a yi ma yanzu ya fayi dawowa mustamir in yi abun kata kamar su ya gano shi yi na dama kuma an gama kenan amma shi abin da ya tsare ba dama yana ba karatu kuma tana taka shi iya ka taka nan ka taka maka zai kuma an gama kenan amma kuma shanin ka ya tashi ma jafar ko almajiri ne ko da an suna ne to gare mutu ya sinka ko bai sinka ka shi ya shiga ciki kuma talibai su ba shi wannan hakkin ba sai wata na tuna mangana sa kuka niki ba wanda ya san hakkinsa shi ba bai san eh, Allah da ya yi girma shi bayan mutuwa amma wa ya dauke shi wani abu wallahi wata nan bashi lafiya nan a nan zai waya su malama su yi eh, abin na kai masa naman haka da ruwa a kai masa ba wai ke zuwa ke gani shi ya ma yi rashin lafiya bai wuce sati uku ma ne wannan mutu yanzu wai wai mu da ga na tafi da talibai mun je mun gaida shi ya ce malam kai ka kawo su sun zai malam ya ce dan adam haka yake to amma yanzu kowa ce wo oh, wo oh, ina wo oh, hasada ne don me Allah ya masa haka ma ji to sai sa mutum tina yaro in ka ga kan sama duk gashin sa ya ku saboda irin jungon nan da na karatun Qur'ani maraya kuma ita shi karatu Allah zai bashi abu kuma shi kana masa hasara in ka ba gashi ba ko abin nan duk wanne ya cinye duk yana cinye wahala wanda yana nata tana zuwa nan ita ne ta fara rubuta masa a ah, ba ta sa baban sa ya rasu miskin haka ki ta yi zai ringa karatun ya zama mutum kuma shi a ringa jin haushin sa Allah shi ya san yadda yake abu kayan sa yake cewa حدثنا علي Abdullah عبد الله علي بن مجين حدثنا سفيان آه, ikitewa Abanani ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله عبد الله مطلق عبد ne انشق القمر ko ba haka bane wannan hannu ma annabi sa ya ce an yi wannan su Abdullahi bin Mas'ud lokacin kamar mutum ne wada kuma ana rena sa birnin Makka ana ganin ba are ne ba komai bane su suke kiwa dan ba wani abu ana magana ma ana maganar su to shi kuma da manzala yanzu waɗannan su ne jaka da manzala suna tare da manzala kuma manzala yana mutunta su to saura ka dai abin da manzala su abu Abdullahi masu suna tare shi dan ina kiwo na na bashi da abin da zai ci waɗannan da shi suke renawa su ne manzala ke daka su eh shi mutum kirki da'ima yana turki yana tare da gajiyu ne duk mutum kirki za ka ga yana cikin tsakiya mutane gajiyu ne ko ba makawo bebe dai irin waɗannan da ake an raina su shi ya masu na jin daji? to haka ke tare da su ya ce in sha kama wa nahnu ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam sara fi rakataini ya raba guda biyu fa kala lana ishhadu ishhadu ku sheda ku sheda حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر عن جعفر عن عراقي كبه كبني عراقي ibn malik an ubaidillah bin abdullah ibn utba ibn mas'ud an ibn abbas radiyallahu anhu qal in shaqqa kamar qamar fi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan ina kawo hanyoyi ne daban-daban da ya kawo shi to ga hadisi anas qala sa'ala ahlu makkah an yuriyahum ayatan ya nuna masa ayoyi fara'ahum in shiqaqil kamar amadu da haka wa in yarau ayatan yuridu hmm. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال إن شق القمر فرقتين كاغا أنس شيبا متم مكة بني ياجي روي روي ني da ya ruwaito shi ne daga wajen manzala a birnin Makka a birnin Madina babu tagribi ayuni na jaza'an liman kana kufira wa laqad taraknaha ayatan fa hal min muddakir tagiri bi ayuni na bi ayuni na fassara shi da yana tafiya na bi ayuni da mu da sa idon mu jaza'an sakamako ne liman kana kufra duk wanda ya kafirta da Allah ya sa ruwan ya cinye su wala ka taraknaha mun bi alaman kangun wannan wannan kisan da wannan kuma an samu wannan har farkon zuwa manzo Allah akwai wannan kwalekwalen akwai katakonsa tun annabi ne a can ba ta arab Waisu sun gan shi lokacin manzala farko farko farko wannan al'umma wa tarakna ayatan fa hal min mudakkir shin akwai wanda zai yi izna kala katada ya yace abqa Allah safinata nuh Allah ya bar safinata nuh hatta adrakaha aw awair hadhihi al-umma karshen wannan al'umma farko wannan al'umma sun gani liman kai liman da farko ya karbe ka <laughs> to yake cewa wannan al'umman farko eh sun gan wannan dutse sun gan shi akan dutse da ake kira jut dutse an gan wanda kula kule na kai a yanzu babu da yana na mashan buta masa da zan cinye shi baki daya hmm. yace ma za cinye shi baki daya da dukko shi za a ringa cinye ba shafa me ba zai yi ba annan na lokacin da muna mun je waliya can kasan kaburin fa kaburi shagin mace ta zo ta kwashi kasan ta zuba cikin zanin ta daure wallahi kasan kaburin da yake sama a gabana ne na ga mata zuwan su abin da ci doko zai su doki wannan wannan kasan kaburin kuma nawaye in ni na wannan wura duk a daure shi a tore shi bayan shashafa ko ta ina a nan ba je ko ina ba ne kiyasi ma cewa akwai wata masifa da tafi wani tsohon da tun da hari wannan ya gama da ita ya zo kan dutse ya zauna duk abin da ya dame kan karo ka sha ko sha ba to sai ma ka kiyas na kan mai da haka bin abiyanci haka ya fara kiyas ban gane kiyas <laughs> kiyas ne ban gane ba eh yace haddathana hafs ibn umar haddathana shuba an abi ishaq an aswad an abdullah qal kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fa hal min mudakkir da muzakkir ba akwai mudakkir amma mudakkir hmm. is not tunani Kira a ce wannan muddakir za ya zo muddakir yare ne na cikin larabawa muddakir babu wala ya yassarna alqur'ana lizikr kaga lizikr daidai da muddakir daidai ne mun sauka da tilawan qur'ani mun saukake shi domin a samu izina ba yare ka gani qur'ani yanzu aje musabaka kasashen larabawa ke musamman anan anan Najeriya su nawa ne za a ci a ji farko tilawa ba yaren mu ban ba komai ban shikakken mutum kuma ya taso yaro ya cinye tilawa Qur'ani kada da tilawa da harshe mai kyau kuma kwai kwa su nawa ka cinye laraba a birsa baya su nawa na gida yanzu farko wala kar yassarna alqur'ana li dhikri fa hal min mudakkir qala mujahid yassarna hawanna qira'atahu mun saukace qira'ansa eh duk kowaye musulunta yanzu zaka biya masa Qur'an yau da gobe shi harshe ya sake rashin yi ne ka kawo nauyin harshe eh, amma na ta yi da bahaushe ba shan wahala abdu shi ce audu haka yake ta yi amma yanzu ainu shi a kira shi yadda yake karatun gashi dai yanzu hmm. ya ce na musaddad an yahya an shu'ba an abi ishaq an aswad an abdullah an <coughs> Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakra fa hal min mudakkir ba hal bin muzakkir ba tilawa mudakkir da mudakkir dukka an karanta shi daidai ne tilawa ne mutawatira babu ajazu nahrin munqa'id fa kaifa kana azabi wa nuzur wannan shine da iskan da Allah ya tura shi tun fadai ƴaƴan dabino munqa'id wanda ya fito da karkashin jijiyarsa baki da irin iska wanda yake zuwa Amerika iskar kama guguwa ne haka ta yi eh, guba me yake kira a can amerika kenan yaren ku ba fulatanci ba guguwa wannan guguwa wanda ke yawa haka bakin nan mai karfin kenan eh to ai mu ma muna da shi in lokacin zaci zaka ga yayi haka yayi sama ba shi da karfin da kirwa can ba za ga shi da muna kira kuma aljanu ne zai haka mu da yake tsama ana kira ma aljanu suna aljanu suke cewa eh guge ma'ana me yake nufi guge guge lokacin rani ke yi shiga gaya haka zai sama wani abu ne guguwa na makaɗan in kana yana yin haka to mutane sun ce mafi ne za haka haka haka eh, a gaban ka sai ta yaka haka ya tashi wasu ma sun ce ga sa kwarya a ciki eh ya shi yi na bugun akan kwaryar kun ta bubbarin za ka guda ga ah shiga ciki yana yi mu kifa ƙwarya ya wuce ko a gure ko gude ba a sai man ba abin da ba <laughs> to duk irin waɗannan ba ba wani abu bane wannan iskan ya tashi za a gan shi guda biyu ne su bi juna su yi sama za a gan shi anan Allah ka jale shi haka iskan zai fara gaban ka irin haka shi ga gan kuma ya tashi shi tsilli dogo haka a cikin jeji in ya zai dinna rafi ke kuma ya bace eh haka yake tafiya to wannan icin wannan iska yakan tuba da ice har kasa to amma wannan iska ne wanda Allah ya tura don halaka da al'umma sha Allah ya ce fa kaifa kana azabi unzur ya ce ta kaka kuka gan azabi na da gargadin da aka tura maku ba ku yi wazantu ba ba ku gani ba yace hadathana abu nu'aym hadathana zuhair an abi ishaq anna sami rajulan sa'ala aswad fa hal min mudakkir aw mudhakkir fa qala sami'tu abdullah yaqra'uha fa hal min mudakkir kala ina nuna wannan karatun haka yake kala samitu nabi ya fa hal min mudakkir dalan yayi mana ma'ana dalan bai ce zalan ba dalan bi ma'ana da bai ce zalan ba za shi ne wanda aka ma za muzakir amma dalan bi mana da yace muzakir muzakkir ce muzakir ba shi ne dalan wali kar ka zo ka tambaya dalan ba karka ba ma'ana dal aka ce fakanu she wannan guguwa ya mai da su fakanu ya halaka da su ka hashimin muhtazir ya mai da su kamar icin da ya bushe akan reshin da ya bushe ya kai kashe kyangale ne shine muktazir muktazir shine fari'in icin da ina makale cikin icin mai rai a mai bushe kai da shaki ta muktazir ka ga su sun mutu shi ka ce ka ga icin da yana tsaye reshin sa ya bushe ina cikin ganye ina cikin sauran ma'ana reshin ice wani ya bushe kyangale in kana da ya fi kashe wanda shi kare ne ina ciki za a gaito ga masu ramashi ya ciki shi baki na ciki ya ce haka ka bar alaman su ka hadir bi manan wanda ya lankwashe bushi a cikin ice ka wanda ya yi yugu ma'ana ya rushe wala kar yassar na qur'an li zikir fa hal mudakkir na fata an gane ya ce haka ya bar annabi nu annabi sala mutanen sa wanda aka tura ina asanna alaihim sayhatan wahidatan wa kanun ka hashimun eh haka kai yace hadathana abdan akhbarana abi an shu'ba an abi ishaq an aswad an abdullah duk karatun abdullah ibn mas'ud ne don lokacin shi manzo Allah ya ce ma arsalnaka ila rahmatal alamin duk wadannan gajiyun saboda wada ne dan karban jiki ina fita kiwo a bashi wani abu cinye amma lokacin manzo Allah kuma sune mutane ba yi saka ga manzo Allah shiga biyu kan abdullah ibn mas'ud shi da uwan nasa wanda ba rike su komai ba duk mutum da kake ga wulakanta dan wasu yana taka wani in zai manga yace mu din nan to ba abin da zashi ko zai kira mutum ce kai kai kai kai kai ya ringa yi da hannu hagu to shi babba mutum hai hai hai to ba zai je ko ina ba girman kai na zaka tafi Allah kiyaye yake cewa eh, annabi salkara fa hal min mudakkir wala kan sabahum wajen da Allah cikin wala kan sabahan kisan kuma annabi lutu kenan eh wala kan sabahan bukratan azaba mustaqir Allah ya sa sun waye gari da azaba mai dawama mustaqir wanda yake dawama fazuku Allah ya ce ku dandana azabi azaban nuzur kuma gargadi da aka tura kun ki karba حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا Muhammad محمد Gasani ne eh Muhammad Gasani ne to حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أسود an abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam an kara fa hal min mudakkir buhari ya kawo maka wannan fa hal min mudakkirin tilawa daban-daban kuma duk kowane sanadi da nasa ba me yake ba shirka mai da hankalin can kaga abdan a can shine malamin anan kuma gashi muhammad da anan gassan shine malamin duk za a ga malamin sa daban-daban ne ki kawo nan yake cewa Allah yake cewa laqad ahlakna ashya'akum ya ce Allah na ce na halaka irin kwatankwacin ku can irin irin ku irin ku zamanin ku da irin masu taurin ku sun wuce fa hal min mutakin shin akwai masu tunani a sha kun kwatan kwakin ku wanda suka yi kamar al'ummar da suka wuce sun yi kafirci irin daidai da ku حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن إسحاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن Ibn ابن يزيد عن عبد الله قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر ناكر من هل من مذكر qala nabi sallallahu fa halmi mudakkir shi man zalak mace fa halmi mudakkir duk tilawan biyu ne ya halata na an gane eh. saboda shi Abdullahi Masud yana da tilawan da har yanzu an ki karban sa saboda shi ya karba farko wanda aka zo aka nasu shi bai yarda ba sai yana daga cikin masu haddan Qur'ani babu kaulun sai zamu jam'u wa yawalluna dubu. nan gaba za a rushe su za a ci nasara kansu a rushe su kwata-kwata za su juye baya su gudu kurshawa ke shi ke cewa na muhammad bin abdullah shine muhammad da aka gaya a ce ibn haushab ba ba dan haushab na da'ifi ba na cikin hadisi wanda aka kuri ibn haushab ba shi bane wannan ba shahar ibn haushab bane حدثنا عبد الوهاب na خالد an ikrima an ibn abbas wanda ruwayan buhari in ka ce ruwayan muslim bai yadda ba ikrima ruwayan ikrima ko ibn abbas muslim bai yadda ba ina ga hadisi da'ifi ne yake cewa an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala huwa fi kubbati yawm badr lokacin da aka yi masa dan kubba wani lema aka yi masa khaima ina ciki na ruku Allah kuma rundunar sojoji suna sayi yakin da aka yi gazwatul badr ina ina a cikin sanadin ai na yi su وحدثنا محمد أخبرنا عفان بن مسلم عن أهيب حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو في قبة إن كان قبة ما أنا خيمة بابا يوم البدر صحابي سنزو سنتي منزالة سيم مركا قبة كان زوني قرشوان سنزو dama kureshi abin da suke so a kashe manzo Allah dama tunanin sa a kashe shi manzo ta kare abu abu jahili na kan rakuminsa ana ta kide-kide kuyangu suna kida kuma mata suna bayan jama'a su dubu ba so duk yaran mata kasa suna kida kuma yanka kuma yana ce an shagiya an sa matasa gaba mata sun ce duk mutum da duk namijin da ya gudu shi kuma da mace shi lahira Zala sallallahu alaihi wasallam suna da uku bai sha'a kuma suna da masu ana ga larabawa cewa za a da murguzan Muhammad mutane Madina an gaya mutan ta'ifa an gaya kowa kowa yana saurare ga abin da zai faru a azab kenan wannan farkon fita makka ne dido ma haura eh manzo Allah lokaci suna da su da uku da wani da uku da goma sha hudu a rakumi ma shi a hau manzo Allah ya hau sauka wani hau aka suke ta kuma ma wani basu da shi su da uku da goma sha hudu farko imtihan kenan ai addinin nan ka ga in kana son da gaske kai addini da gaske saboda jannan da wannan bayan Allah suke nema da shi muke nema fa ba namu daban bane fa ba an gugu za ka yi ba mu duk janne duk wannan jannan da mutane an fasa kan manzo Allah an ciro wannan wannan jannan ba aka kashe wai su sabai aka yanka su ba wannan jannan ma muke nema ba namu daban bane mu hada jini da wayo da so zuciya da wani wani wayo ka shiga in ka shiga kuma za zaka gani ba mure ne mai soki ba akan wannan ajanna an kashe wani an kashe babansa an yanka ubansa a gabansa kuma shi an kashe shi an karya shi an yi masa kaza akan wannan addini ike cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fi kubba yawmul badr allahumma inni anshuduk ya allah ina ma magiya ahadaka alkaurin da ka yi min adaka da alkaurin da ahadaka wa wa'adaka alkaurin da kuma mana da ka zura mana shine ka ce da mu zamu ci nasara shi shine alkawari wa wa'adaka amana eh, ahadance amana wa wa'ada kuma alkawari lafzi ne mutarajifa Allahumma ya ubangi muna tawassul da sunanka da kyawa muna rukunka in tasha in ka kan la tuqbal ba za bota ba azal yau shika halaka da mu fa haza abubakar ina yin addu'a yace Allah in kana so kar abota maka ka halaka da mu amma in kana so abota ma inda ka tura mu kai alkawari zan dawama kyalin mu ci nasara kan wadannan mutane Allahumma anni ashurka na hada kai na magiya da ya Allah hada ka alkawun da kama na ci nasara wa waɗa ka da alkawarin da zan ci nasara kan kafirin amana Allahumma ya ubangiji muna tawassul da kai ka gani dukkan Allahumma tawassul na Allahumma Allahumma Allahumma amma wani lokaci zo ina magana ce kuce niyas niyas wai niyas ina magana wace kuce niyas a ce niyas zikiri ne ko na hauka ne ko na mene kuce niyas mene sunan kawai wani mutum kuce niyas zikiri ne ko mene ko lekiya da gaci ka sai mutanen hauka ne ba furata ni da aka kawo shi a rajin Kano ya ce girgin da ya karkato haka shi na bakare shi wannan marfu marfu'at mukalam shi za a wannan mutum wai jirgi ya karka na karka shi Mutu ni na da shi inda yake yana jirgi wai jirgi. to wannan kamar da shi mutum ma eh, wai ne ya karkato da na tashi ya ce ni na na da shi shi daidai da na wannan ne da da hankali wai Allah ya sai ya je da kai to wani mutum ne wannan to wannan su ne mutane wannan shi ne mawukaci mai mamaci eh ba wa wawaye kamar su yan gidan rediyo Eh, eh da kyau haka mu muji a kan Allah mu ji haka amma mu ji ba eh suna ga mu burga ne eh ai wannan karan za su ji jiki ko ina waye ba duk in bokun da suke kasin dan boku da ma duk mutane da ana tare da su ana cin su ya jika yanzu eh kada yana ga ya ce kun babban dan boko wanda tare su ya go ya ce wai zai sai prison a zo ahli sunna su zo su yi masa raji na ce kaga masa ba za mu yi radi mu ba ba ba raji ilimi za yi a ba kowai na gani shi sa duk karatu yanzu a ringa baza mutane karatu su ji hmm. ai mutane su yi ai suna da hankali a ce mutum wai goshin sa yana kasa ko aka yi sallah a ce da kai ne ka kama sallah ba za ka shiga aljanna ba shi ka bi ya wallahi ya ce ma za ka shiga eh she mu hana madan kana ji abun nasu babu hankali ma a ciki ina tafiya ina wannan hukunci ku ce ni ah, a ce ni a ah. Abajiwa na ji wannan ba ba da Allah ka san mara da yanzu na son tsara yara matasa masu hankali za a yi ilimi raji yadda manzo Allah ke bota ma na nan kadan zan zabi matasa masu ilimi Allah shi sun yi wannan kasar don a yi shi ilimi shiga na mutane yanzu duk arzikin matasa shi na saka su tsari ga lecture na ilimi a yi hayaniya a yi zagi a ta yi ala babu shi burga insha Allah ba za a yi shi ba karatu za a ji inin zari nan kadan za a yi nadawa kan wannan abu ike cewa alama in tasha la tuqbat badal yawm fa hada abubakar biyadi shi shi na bakar kama anusa fakar hasbuka ya rasulullah ya isa ya rasulullah alhatta ala rabbik kama Allah alhat alhatta shine me ake cewa naci eh, naci naci ne wuce shi alhat naci kama Allah na ce Allah ya ji maka kai Allah na ce da karbu addu'a wa yasbu fi dara manzali na cikin kai yake sama wannan lokacin fa haraja shi manzali ya fito wa huwa yaqulu sayuhzamu za rushe su dukkan su wayi walluna shi sun ji ba kuma haka kai duk aka gudu da matansu da gangansu duka aka karkashe wanda aka kashe E, e, shine yawa ko wanda ya gudu ma ya fuya umayya eh. Bilal ya gano shi. Eh, eh shi ne ya sa Abdulman na Abu aka sa uka ma nan, ina nan daga baya aka sa ta kuma nan aka kashe shi saboda shi ke wahadi Bilal a can da. Sabe sun ke ce shi amma Ibn Masud shi ne ya sa ta kuma a karfi shi a nan. sun su suna daga cikin da suka dukko bula da sauransu su aje su a kasa a dukko dutse a sa ina cewa azaba ana masa azaba cikin eh, makka duk aka kan gudu suka yi da matansu baki daya waye eh an kama wasu amma guduwa suka yi guduwa suka yi da ka aka aka kashe mutum saba'in aka doki mutum saba'in kuma ganima da an gama saba'in sun kwance kuma saba'in kuma suna na duk manyan manyan da suka ma girman ka duk su abu jihar su umayya duk an kashe su su ne masu sara abu su kawai ya tsira shi kuma ya kulle shari na Allah. aka je uhudu aka karama bal sa'atu maw'iduhum shine tashin kiyama wa sa'atu adahu ahmar ya fi tashi hankali adaha ya fi girgiza mutum wa amar ya fi sharri yani mina mirara a cikin a cikin daji yana jiran su a can kan duniya soki ne ya ce duk an zaba ne kake je duniya ba talauci ba ne ka tashi karanta kudi ba ba ka ba ka shawara ya su yi kuka ba ka samu komai ba na san dan bukun da aka kore shi wajen aiki ba abin da yake da shi shewa ya gare ya tofa koma wurin Allah yaran su tafi makaranta ya dauki ruwa ya tofa a cikin abin da yace yara ku sha za ku shi su tafi makaranta yanzu ya samu kudi eh an manta da da abin da ake ciki tofa zai dauki kof ne tofa ba yara yaudare yara ku sha saboda bala'i talauci yace hadathana ibrahim ibn musa hadathana hisham ibn yusuf an ibn jurayj akhbara قال أخبرني yusuf ابن ح... qala inni inni inda aisha ummul mu'minin na tare da aisha qalat kad unzila ala ya ce an so kuma manzo Allah bi makka makka wa inni jariyatu al'ab na waje na wasa ni yarinya ne ban san komai da ana tilawan qur'an bal sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amr yace muna wasa da ayoyi lokacin an sauka dabar an sauko ayan yare ne ya bambanta da kuma yare yace an sauko Madina an sauko maka shi kowa yare shiga kowa ana ta karanta muna yaran mu inge fada bal sa'atu bal sa'atu mawidun wa sa'atu adha wa ahmar muna yara muna dauko wannan muna ta karantawa a shi sa shawa suna cewa kar manzo Allah shi ne bargarin saboda duk an sauko da aya wannan ayan da bai ce shi gida ne yara ne kowa ya kama yana yi yanzu kama lokacin su na abokan yake karanta Qur'ani eh eh eh ba sa so gashi nan Aisha ta ce wasan muke amma duk wai kiyaye wannan tabbaci da abillah wata duk gari kowa yana karanta ya zaka tafi wanda yake son abu lahab da wanda baya so tabbaci da abu ne wani kama kama wani abu ne daban ya bambanta da kowane yare dole shi ka karanta eh, eh Qur'ani mu'jiza ce kawai shi sa bararabe Allah ne su da Kur'ani don larabawa da su yi imani amma bararabe da wani yara kasura ba za su yi imani ba kaga yanzu duk wanda ya saya akan zance Isra'il shine Turkiya duk kasashen larabawa ko ya shirya ni ka wuya duk tare da aka yi masu matsaucin banza shi rangi daga kansa ina war da mutane ga ba sudan ne bai baibai ya ce kowane irin mutum ne na karkashina shi hayaniya amma duk taron da aka yi ba wanda ya yi magana abin da kisra yake yanzu jiya kuma duk duniya sun haɗu a kan turkiya a ce yadda a sa kunkuri turkiya ya ji har fari ya ce ba yadda ba in za taɓa na iran to a taɓa na isra'il ce muna nan ba inda za a yi da mu duk turkiya mm. suna nan sai turki alhamdulillah wanda suka hawa yanzu masu addini hijab masu na kama da sojoji akan hijab sojojin baki da suna yan ilmani suna so su juya mulki ma matan shugaban kasance don ba zai je tare sa hijab yanzu ke farfado da addini su suke ce ba za taba yarba, ba in za taba a rushe Isra'il a rushe wannan Isra'il bari kawai Isma daidai amma ba zai yi ba kuma duk ficinan duniya na Isra'il amma wala ba Misra bai sai fara wannan ba je ba su ta fara ba wannan ba wanda zai iya fara wannan Larban ko shiro Gaddafi da ya gani an kashe abin nan Saddam shi ya je nasa kashin ma taba shi shi dai hada waɗannan 'yan sarka yalla ne hada su da mali a yi ligima ya eh, hada su da nijar a yi ligima shi nan ake saki ne ta ba a gari ba ya ce araba araba kasan ma ya ce kashe hudu mu ne ma araba yarba daban wannan kuma a kudu arewa ma ya ce araba kasan hudu wallahi da baya jin tsoro shi ko yasan zai turo kudi ci araba kasar yanzu duniya fi karfin sanda abinda zai yi kenan zai ta turo kudi a ta ligima na kashe kashe abinda zai yi kenan Ya yace hadathana ishaq na khalid an khalid an ikrima an ibn abbas ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala huwa fi kubbat lahu yawmar badr an shuraka ahdak wa allahumma in إن شئت لا تؤبد بعد اليوم أبدا in ka so ba za a bota maka daga yau abadan fa aza abubakar biyadi ya kama annu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duba wannan mutum abubakar fa shi ne manzo Allah yana wannan addu'a shi ya kama annu shi ne manzo Allah yana ji masa to sai ce manzo Allah ai Allah ya karba addu'an ayi wannan duka ai zai bar duniya a ce wannan mutum arne ne kai ne musulmi to wani irin wani wani wani irin ajini ne Thomas Basira ce ma mutane yawa haka ba duba fa ina tare da manzo Allah da wannan yakin wanda ake kira yawmar Furqan kuma bayan manzo Allah bar duniya duk yanda duniya ta shi an yi ridda shi ya tsaya ya mai da kowa cikin addini musulunci bayan wannan bawon Allah mutu kwace wai arni ne wace irin addini za a yi shi sa akwai wani kanatin da ake kira mustaqilla akwai wani bakure shi mutum ne ya hashimiya amma ya kwashi gemsa su suke da abin nan ina suna faransa ko birtaniya ne eh ya ce da yan shi ya ce to ga ku zo mu hada kai ku daina zagi abubakar mu dukiyan da kunci bai raba gadon ba mu za mu biya ya ce za mu biya kudin bai ce ku zage sa ba ta ku zo duniya musulmi za a hada kudin nawa ne abin da manzo Allah ya bari za a biya ku biya bashi to amma koyi mana shiru kara zage Abubakar ya ce ba jini ba ne to gado mu za mu biya mu fa za Abubakar biya ji wa kara hasbuka ya rasulullah faqad alhatta ala rabbik ka nace akan ubangiji wa huwa fidir ina cikin kayan yaki fa kharaja huwa yaqul sayuhzam jam wa yuluna dubur bal sa'atu maw'idun wa sa'atu adha wa ahmar wa amar da na ci ta ce wannan sura muna yara abin da muke karantawa kenan kuma abin ya same su na ga nan zan sai muna da daure daure aure da yawan ba ya fi mana Allah ya kiyaye eh. ayin gaya maka ai zance zana cin su wannan mustakillan nan wannan mustakillan nan ya sa ɗin shiya sun dawo da jinsa eh, darakta ake yi kaunaka da wani ran ya fito wani musu ya ce eh wai ba raba gadon ba daga baya eh, eh, Umar bin Abdulaziz ne ya ce to Umar bin Abdulaziz ya ce lokacin shi na Ali ya hawa ya raba shi shiru dan shiya ba zai yanzu wallahi Allah da hikmansa daga Birtaniya ke fito da yan shiya shigo da su aji mustaqilla nan Birtaniya ke shaya mukaba da su kuma duk ko malamin su na karshe shi malamin su a kure su daga gaidai na kenan din banza ba eh anan waɗannan mawaka me suka sani dan zaki anan kufa ce iya sallah ya yake kyau wala wali na fa ni ma mamaki ma gida ne yake soka ban san ya ni ban zo ba ban taba gani ya kai wannan matsayin ba nan wala iya da kakan wala wali na to sannin ku to to insha Allah shi gobe ke nan lissan da samu to wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi yi sahbihi ajma'in